أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة أنا وتا ديغا وتا رجب shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa muna darasi na hamsin da tara a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Nigeria da taimakon Allah madaukin sarki za mu ɗora kan inda muka tsaya idan ba a manta ba muna gabar maganar da ke kawo hadisai da riwayoyi da suke nuna irin addu'o'i da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yi wa mamata waɗanda suka rasu suka rabauta da sallar da annabi ya musu da addu'o'in da ya musu shine aka ruwaito mana mun karanta hadisin auf bin malik Allah ya ƙara masa yadda wanda ya gaya mana ga yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake addu'a yayin da wani bawan Allah ya rasu ya ce salla rasulullah sallallahu ala jinazatin fa hafiztu min du'a'ihi wa huwa yaqulu allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى أو تروايركم كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار auf ibn malik yake cewa fatamannaitu an akuna ana zalikal mayyit yayin da naji annabi yana zubo waɗannan addu'o'i yace sai da nayi burin ina ma da ni ne wannan gawar ina ma da ni ne na mutu annabi yake mu wannan na dace da wannan addu'o'i saboda gaskiya babu abin da ba a taba ba a cikin addu'a a cikin addu'ar wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi da imam an-nasa'i da ibnu maja da ibnu jarud da imam al-bayhaqi da tayalisi da imam ahmad kuma siyakin na imam muslim ne riwaya ta biyu a cikin riwayar kamar yadda ya zo a cikin kausi baka um, wahiya lisa'irihim illa ahmad sauran da sun ruwaito banda imam ahmad walahu wal bayhaqi a riwayar thalitha da riwayar muslim da kuma imam al-baihaqi su suke da riwaya ta uku din gaba daya malai ce wa fi riwayat ibn majah wa tayalisi anna al-mayyita kana rajulan min al-ansari lakin fi sanadiha faraj bin fuda fadala wa huwa da'if a wata riwayar wanda ba wannan ba ta ibn majah an ce mamacin wani mutum ne a cikin mutanen madina mana akwai wani ƙarin bayani cewa wannan mutumin da ya mutu annabi ya masa wannan addu'a a cikin wannan sallah ai wani mutum ne a cikin mutanen madina abin da yasa albani bai kawo wannan riwayar ba saboda a cikinta akwai wani mutum da ake ce da shi faraj ibn fadala faraj ibn fadala mutum ne mai rauni a wajen malaman hadisi daga isma ibn rashid shi kuma isma ibn rashid majhul ne kaga ga rawi za'ifi ga kuma rawi macul wannan shi yasa hadisin ya zama bai da karfi shi yasa albani bai kawo shi ba Allah ya masa rahama wal hadithu akhrajahu at-tirmidhi mukhtasaran tirmidhi ma ya ruwaito shi a takaice yace hadithun hasanun sahih haka ya faɗa hadisi ne mai kyau ingantacce wa qala muhammad bin isma'il amma imam al-bukhari yace as-sahu shay'un fi hadha al-babi hadha al-hadith abin da ya fi dan dama dama a wannan babi shine wato wannan hadisin kullum malaman hadisin sun ce a sahu shai wato ana nufin a dan dama dama ba wai yana nufin wai ya fi inganci ne da shi sosai ba hadisi na biyu da ke nuna mana irin addu'o'in da annabi yake yi wa mamata idan sun mutu ana yin wannan ne jama'a dan ni da kai mu kiyaye mu haddace dan waɗannan addu'o'in na haddacewa ne saboda ai duk cikin mu ba wanda baya sallar gawa zaka je ka kai sallah a gawar wani to kamar yadda kake so a yi maka addu'o'i masu tsada masu muhimmanci ya kamata kai ma ka kiyaye ka haddace addu'o'i masu muhimmanci kana yi wa dan uwanka ga riwayar Abu Huraira a shi ma ya kawo yake cewa kana idza salla ala janazatin yaqulu yani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana idza salla ala janazatin yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi wa gawa sallah yana cewa اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده يشي اخرجه ابن ماجه والبيهقي من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه وأبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي أيضا وأحمد من طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة به نحوه دون قوله اللهم لا تحرمنا إلى آخره فهي عند أبي داود وابن حبان إلا أنه قال ولا تفتنا بعده وصرح يحيى بالتحديث عند الحاكم ثم قال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال وأعل بما لا يقده وليحيى فيه إسنادان آخران عند أحمد والبيهقي وللحديث شاهد من حديث ابن عباس نحوه رواه الطبراني في الكبير البانية كاوت رواية أبو هريرة inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yanda yazo addu'a ga wani bawan Allah mamaci Allahumma fir li hayyina wa mayyitina ya Allah ka gafartawa rayayyenmu ko rayayyinmu da matattunmu ko rayayyenmu da mataccenmu duka ku lura da yadda addu'a take da shumul ma'ana yana generalizing in yazo yin addu'a shi annabi ya Allah rayayyun da matattun duka yafe musu kaga kenan addu'ar da yake yi hatta wanda yake yin sallar wanda yake bin gawar sallah shi ma ya shiga cikin falalar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama kisa muke faɗa kullum liman ko malami in yazo zai yi wa mutane addu'a ya rinka hadawa gaba daya ba wai ya rinka danna lamirin a kansa kawai ana masa aminci kadai ba babu hikima ce Allahumma kulli hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ga'ibina da wanda yake nan da wanda baya nan ka duba har wanda baya nan ma shi ma ka yafe masa mana har wanda bai zo ma sallan nan ba wa saghirina wa kabirina da karamin cikinmu da babban cikinmu duka yafe musu wa zakarina wa unsana da mazan cikinmu da matan cikinmu duka yafe musu اللهم من أحييته منا يا الله wanda kai masa tsawon kwana daga cikinmu fa'ahihi alal islam ka rayar da shi akan musulunci don ita ce babban ni'ima Allah ya taimake ka maka arziki ka rayu akan me al islam ka rayu akan musulunci hadi ni'ima kubra wallahi اللهم أحينا على الإسلام يا الله كرايا مؤكم مسلنشي يتي ومن توفيته منا يا الله وند دك ذاك دو كرنسا دقا تكمو هو وند كدو كرنسا دقا تكمو هو وند ذاك دو كرنسا دقا تكمو فتوفه على الإيمان الله كدو كرنسا ينا دا إيماني رأيوا تاي كيو كينا an ci jarrabawa an tsallake duk wanda Allah ya masa arziki ya mutu yana da imani malam alhamdulillah alhamdulillah duk abin da zai biyo baya ai da dan dama dama yi amma iya masifa da tashi hankali a karam kallah mutum ya zo ya tafi wajen ubangiji bashi da imani sa al'amru wallahi Allahumma la tarimna ajrahu ya ubangiji kada ka haramta mana ladan wannan bawan Allah idan an yi wa gawa sallah akwai lada ya ubangiji ka sa muna da rabo wala tudillana ba'dahu ya Allah kada ka batar da mu bayan wannan bawan Allah wannan hadisin ibnu majah da bayhaqi suka ruwaito shi ta hanyar muhammad ibn ibrahim at-taymi daga abi salama abu dawuda da tirmizi da ibn hibban a cikin sayinsa ya ruwaito haka imam hakim da imam bayhaqi da imam ahmad ta hanyar yahya bin abi kasir daga abi salama sun fitar da irin wannan hadisin amma banda ƙarin allahumma la tahrimna ajrahu amma ta zo a riwayar abu dawud da ibn hibban sai dai a ciki akwai ƙarin wala taftinna ba'adahu bayan wala tudillana ba'adahu akwai ƙarin ya Allah kada ka fitine mu fitina kada ka jarrabe mu da fitina bayan wannan mamacin yahya a cikin masu riwaya ya yi tasrihi bit hadith mana ya ce haddasanawa ne a ciki a riwayar imam al-hakim shi sa hakim ya ce hadisi kam sahihi ne tangaram a bisa shari'in bukhari da muslim imam zahabi ya ce ya kwarai kuwa kuma daidai ne abinda suka faɗa shine wawa kama kala an ɗan soki hadisin bima la yuqdahu da abinda bai kamata ya illata hadisin ba sam wannan yahaya din yana da isnadi guda biyu daban a riwayar imam Muhammad da imam al-Baihaqi ta riwayar ta hanyar yahaya hadisin yana da wasu shaidu ta riwayar Abdullahi ibn Abbas imam Tabarani ya da shi a cikin Mu'jamul Kabir duka wannan kwarewa ce ta hadisi irin ta malam albani don ya nuna maka kyawun riwayar da ingancinta da kuma irin aikin da aka mata kafin a fitar da ita duniya ta jita su jama'a ya kun masallata da kuma waɗanda kuke yi wa mutane sallah ta jana'iza ga irin tsarabar kalmomi masu tsada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato karantar da mu idan kun lura a cikin hadisan duka da muka karanta yanzu guda biyu ai sahabbai ne suke cewa annabi ya ce a sallar jana'iza ya ce kenan ji suka yi yana yi ko tunda a cikin riwayar ba a ce mana ya zauna a makaranta ya koya mana ya ce mu haddace waɗannan addu'o'in mu yi wa gawa ba ko ba haka bane ba a gaya mana haka ba ba a ce kuma wani ne ya zo ya tambaye shi ya ce ga abin da za ka faɗa idan gawa za ka yi wa gawa sallah ba to duk yadda aka yi jinsa suka yi ana sallar gawan nan yana yi to kuma gashi nan mun karanta cewa ita sallar jana'iza a asirrance ake ko to ya za mu yi mai taujihin waɗannan hadisan shine malamai suka ce wannan daman akan tsinci wasu addu'o'i daga bakin manzon Allah sallallahu ko da a sallar farilla ne ba wata a sujjada a tsince ta a ji yana faɗa a fili wani lokacin wata a bayan tahiya kafin ya sallama a yana faɗa wani lokacin to wannan me yake nunawa wannan min babi ta'alim ake ce shi babi ne na karantarwa ba laifi ba ne inda niyyar karantarwa ne a ta'alim a karantar da mabiya sallah da al'umma don su ji wani lokacin a rinka bayyana addu'ar wannan ba laifi ba ne galiman galiman don mamu su ji su fahimta su tsinta su ma a dawo da su hayyacinsu a ji ga irin kalmomin da ake gayawa ubangiji don ya ba da wannan bawan allah jin kai da rahama so annabi yayi wannan mai babu ta'lim dan ya karanta da su shi yasa aka ji addu'o'in suka bayyana amma ba wai yana nuna cewa kullun sallar jana'izar sa yana yin addu'a ne a fili ana ji ba ɗaya kenan abu na biyu idan kuka lura da lafazin hadisan musamman wannan na biyu akwai nau'i na maimai yanzu da ya ce allahumma firli hayyina wa mayyitina ya Allah ka gafarta wa rayayyenmu da macaccenmu ha rayayye kenan duk wani rayayye ko matacce kenan duk wani matacce ko to ai wannan ma ya isa ba sai an daɗa ƙaro wani abu ba to amma sai ya ce shahidina wa ga'ibina wanda yana nan da wanda baya na wanda yana nan da wanda baya nan ba ya shiga cikin rayayye da matacce ba to amma sai daɗa maimaitawa shahid wa ga'ib wanda yana nan wanda baya nan wannan ya watatar amma sai ya ce da ƙarami da babba ha ai in an ce wanda ya zo da wanda bai zo ba kaga da ƙarami da babba ai sun shiga amma kaga akwai sai daɗa maimaitawa to bayan nan kuma sai sa cike cewa da mace da namiji da mazanmu da matanmu ai sun shiga hayyina wa mayitina sun shiga shahidina wa ga'ibina sun shiga sagirina wa kabirina to amma sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato dadda maimaitawa to shine malamai suke cewa fa in dalla hada ala shay fa inna ma yadullu ala jawazi al-itnab fi du'a idan wannan ya nuna wani abu to wannan yana nuna mana ana da buƙatar naci da yawan maimaita addu'a yawan maimaitawa idan mutum zai yi addu'a ya rinka yawan maimaitawa Allah yana son mai naci yana ta tisawa ana ta wato ana ta tisawa wannan yana nuna wato shiddatal iftiqari ila Allah tsananin buƙatar mutum zuwa ga ubangiji ka roƙa da azab la'asar ma ka daɗa roƙa magariba ma haka isha'i ma haka in ka tashi kiyamun laili ma ka daɗa yi a sujjada ka yi a tahiya ma ka yi duk inda ka samu dama addu'a ka yi kuma dan ka yi sujjada ka faɗi kalma ka yi ta maimaita ta wannan ba laifi ba ne Allahumma kfirli Allahumma kfirli Allahumma kfirli kar wani ya ce haba ai ya isa ina bai isa ba ai gafara har a mutu ana neman ta kuma ba a gajiya da cewa Allahumma kfirli Allahumma kfirli Allahumma arhamni Allahumma kfirli annabi yana yawan maimaita shine al-itnab ya zo a riwaya a sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta dare idan yayi sami Allahu liman hamidahu wani lokacin kamar yadda riwaya ta zo yana dadewa kamar yadda ya dade a tsaye yana karanta sura amma a tsayin nan malam sai ya ta maimaitawa lirabbi alhamd lirabbi alhamd lirabbi alhamd lirabbi alhamd lirabbi alhamd lirabbi alhamd sai awanni godiya tabbata ga ubangiji na godiya tabbata ga ubangiji na godiya tabbata ga ubangiji na ita maimaita wannan so wannan yana nuna mana ya koyan uwana babin addu'a Allah yana buƙatar bawa da zai wato makale ta roƙo wannan shine zai nuna cewa lallai iya da buƙata ko a nan duniya wanda i matsanta ma ya ce ba ni ka taimaka mu ka taimaka mu ka taimaka mu ka taimaka mu za ka ce kai wannan wannan yana da naci ya kamata a bashi haka ne ko ba ka bane a to Allah kuma tabaraka ta'ala min babi aula a ɓangarensa so wannan sirri ne na addu'a duk wanda yake da wata bukata yake neman Allah maɗaukin sarki ya yi masa wani abu ya jama'a to ya tsananta addu'a ita maimaitawa kana tisawa Allah yana son wannan Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus alu yagdabu Allah yana fushi in tarakta su'alan yayin da ka ka daina ko ka ƙi roƙon Allah ka bar roƙonsa Allah fushi yake shine Allah ya dabu in tarakta su'alahu amma wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu dan adam a lokacin da ake roƙonsa aka nace mai shi sai ya fushi da kai haba malam ka takura mun da Allah dole ne haka muke faɗa shi kuma Allah ya fi son masu yawan roƙonsa din wad'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ku roƙe ni zan amsa muku lalle waɗanda suke yin girman kai ba sa kira na za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu tozartattu so ya jama'a ku gaya wa ubangiji ku roƙi Allah duk wata bukata da kuke da ita babu daga kafa babu kakkautawa a yi ta gaya wa Allah uwa uba kuma idan an zo mamaci wanda dan uwanmu ne muna tare da shi numfashinsa ya ƙare shan ruwansa ya ƙare cin abincinsa ya ƙare motsinsa ya kare tafiyarsa ta kare zamansa da iyalinsa ya kare haihuwarsa ta kare arzikinsa ya kare gaba ɗaya wannan duniyar da ake rungume ta ake son ta ake binta ake kokawa a kanta shi kan ɗan uwanmu ne al'amarinsa ya kare sai dai a aljanna idan ana tuna duniya ya tuno ta labarinsa shafinsa takardarsa an naɗe ta mala'ikun da aka wakilta su su yi aiki a kansa sun kammala aikinsu sun gama sun daɗe takardu sun miƙa wa Allah yana da buƙatar mu yi masa addu'a wallahi mu tsananta kuma to wannan riwayar kenan Allah kai mana afuwa Allah ka rangwanta mana as-salis riwaya ta uku daga cikin addu'o'in da annabi yake wa mamata عن واسلة بن الأسقع دق واسلة ابن الأسقع ابن كعب ابن عامر الليثي يناتي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول كاغني النبي صلى الله عليه وسلم ياي صلى وونمتن تشكين مسلمي sai mai riwayar yace sai ya ji shi yana cewa Allahumma inna fulan ibn fulanin fi zimmatika wa habli jiwarika faqihi fitnat al-qabr wa adhab an-nar wa anta ahlu al-wafa'i wal-haqq فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم aka jiyo annabi yana faɗa cikin addu'o'in da yake masu yawa ga wannan bawan Allah Allahumma ya Allah wani faɗan wani fi zimmatika yana ƙarƙashin alkawarinka da kulawarka wa habli jiwarika ya Allah yana ƙarƙashin kariyarka da makotaka da kai ya Allah faqihi fitnatal qabr ya Allah ka kare shi shine qihi ka ba shi tsaro daga fitinar kabari za mu yi bayani akan fitinar kabari insha Allah wa azabin nar da azaba ta wuta ka raba wannan bawan naka da fitinar kabari ka kiyaye shi sannan ka raba shi da azaba ta wuta وأنت أهل الوفاء والحق يا أبنجي كي كي نمي تشكاوا كما كي نمي قسكيا تبارك وتعالى كتشكا من وانا أدعتهم فاغفر له كيافي مسا وارحمه كجيك أنسى إنك أنت الغفور الرحيم يا لا للي كي نمي غافرا كما مي جنك أي malam ko wannan kadai aka gaya masa ai yayi amma wannan a cikin addu'o'i da yawa ne da yake yi wa mamaci aka ji shi yana faɗin wannan hadisin Abu Dawuda wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahih wa Ahmad bi isnadin sahih insha Allah Abu Dawud Ibn Majah Ibn Hibban da Ahmad duk sun rawaito wannan hadisin da isnadi ingantacce insha Allah wa qad awradahu Ibn al-Qayyim فيما حفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم وسكت عليه النووي في المجموع ibn al-qayyim ma ya kawo wannan addu'a cewa tana daga cikin addu'o'in da aka jiyo kuma aka haddato cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mamaci an ruwaito wannan imam nawawi da ya kawo wannan addu'a sai ya shiru bai ce komai akai ba rahimahullahu ta'ala me yasa ya shiru nau'i ne da yake nuna cewa ya yadda cewa hadisin ya inganta jama'a ku lura da addu'ar ya Allah wane dan wane gashi nan a ƙarƙashin kulawarka da alƙawarinka kuma ana neman kariyarsa daga gare ka yanzu a nan gurin da waɗancan addu'o'in da makaranta da wannan akwai wani lafazi da ya nuna ana neman taimakon wani ɗan adam wajen yi wa mamaci addu'a da neman jin ƙainsa da rahama a kiyama kula da kyau babu wani lafazi da ya nuna neman alfarmar wani mutum ko a kira wani ɗan adam a ce Allah ka sa dan wane ya samu kaza kuma kun ji ko manzon Allah ba shi ake kira ba nan wa ake kira Allah ko to wannan abin da yake nunawa lamari na lahira lamari ne mai ban tsoro lamari na kiyama lamari ne da dan adam ya zama dole ya yi taka tsantsan a kansa kada mutum ya kuskura ya yi gatsali ko kuma wani ya kuskura ya rataya rayuwarsa ta kiyama a hannun wani daga cikin malamansa ko shehinnansa ko waliyansa cewa a'a ai mu muna da garanti mu mabiya suwane ne inda Allah ya tashi kiyama ai mu muna bangaren suwani ko kuma wani zai taimaka mana ai wani yana da matsayi a wajen Allah shi jama'ar sama ba sai an musu tambaya ba kai wa gaya maka kakka yaudari kanka kakka yaudari kanka ai ga sunan su ne masu matsayi a wajen Allah manzon Allah ko ka duba yadda ya nuna gajiyawarsa shi kansa annabi duba Allahumma inna fulana ibn fulani fi zimmatika wa habli jiwarika faqihi fitnatal qabr وعذاب النار annabi kenan sallallahu alaihi wa sallama yasa akwai abin tausayi kwarai da gaske waɗanda ake yaudarar su a ɗora su akan wata manufa akan wata aƙida a ce musu wai idan sun mutu wai a kiyama wai akwai wani wanda zai iya taimaka musu ko ya agaza musu wallahi tallahi ba haka bane jama'a ku nemi taimako a wajen Allah alwahidul qaharul ahadus samadul fardu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alladhi la sharika lahu shi shi kadai yake bai da abokin tarayya shine kadai wallahi yake ya isa ya kubutar da kai a kiyama ba wannan adam ba ku yi hakuri dole ne a bawa janibin ubangiji kariya kuma wasu sun zarme wasu sun zobe wasu sun zame wasu sun kauce a wannan babin mun sha faɗa muna maimaitawa har yanzu ba su zo suka karyata ba a ƙasar nan aljanna aka sayarwa mutane aljanna yadda za ka je ka yi cinikin fili filoti ka je ka yi cinikin gida haka aka zo aka rena hankalin wasu mutane aka sayar musu da aljanna wani da farashi da tsada wani kuma da araha iyayen da aka rena ka iyayen da za a buga maka ita wallahi a ƙasar nan kuma waɗanda suka sayarwa mutanen aljannan wasu ɗin suna nan suna raye suna jin mu suna kallon mu su sun san sun sayarwa wasu aljanna kuma sun allale musu kuɗi an basu sun ce musu sun karɓi kuɗin a can asa su suke ba da aljanna malam wanda ya sayar maka wani abu ba ya maka lamunin zai baka abin ba idan na zo ce ka zo ka sai mota ta ka bani kuɗi ba zan baka mota ba to wanda ya ce ya sayar maka da aljanna me yake nufi idan ka mutu yana da garanci zai baka aljanna ko yanzu ma akwai rasid watakila za a baka rike shi ina jin in ka mutu a kabari ka rike shi ka shiga da shi ah to ai haukar ta kai ga ya kamata a ce an baka rasid ka tafi da shi ai in dai haukar ka ta kai a sayar maka aljanna ka yadda to ya kamata haukar kuma ta, ta nuna maka ya kamata a rubuta maka rasidi in ka mutu a naɗe maka shi haka ka je wurin Allah ka ce ga rasid dina ba daɗi wallahi ba daɗi to akwai wanda kuma lamunce musu ake yi lamunce musu ake ka gane lamuncewa ka je kai duk abin da za ka yi mun baka ba dai aljanna ba ne mun baka malam wani dan adam ne fa dan uwanka mai tsuguno kashi ya matsa shi a karmakumullah turoso ya matsa shi ya je ya tsuguna ya je ya zuba shi ba zai iya sansanuwa ba ma yunwa ta kama shi ya zauna ya ɗebi girki bil haƙƙi saboda yana da bukata kuma ma ya zo wai a ce maka wannan kuma ka yadda yanzu ni ba da shi nake ba ni da kai nake kai kai nake da kai yadda da wannan tunda mu ana cewa muna kashe kasuwa ne ba matsala ce ta kashe kasuwa ba amma in ka ga mutum zai asara kuɗinsa ai ya kamata ka faɗakar da shi ko ba ka bane ba to ya kamata mutane wallahi mu ji tsoron Allah mu gyara kullum idan mutum yana karatu ya rinka ta'anni yana nutsuwa a hankali da tadabbur da tarayyusi ka rinka bin lafazi lafazi kana lura da me ake faɗa so ku sani ba mai bada aljanna sai Allah ba mai gafartawa sai Allah ba mai lamuncewa sai Allah da ido na nan na ga wani mutum wani bawan Allah wani shi shehi ne wai an ce shehi ne shi da motarsa har yanzu muna yara har yanzu kalar motar ina ganin ta marsandi ba zan faɗi kalar ba don kada abin har yanzu a ido na wallahi ina ganin ta ya zo ya zauna a wani wuri zuwa kawai za ka yi ka je ka ɗan miƙa wani abu sai ka cire hularka sai ya shafa sai ce an yafe maka wallahi ya yi ta shafa kan mutane amma a lokacin ma gaskiya sai kana dan wani abu yi a haƙware kuwa dole za ka gabatar da ƙurbani ka dan miƙa wani abu amma abun kuma ana yankewa daga dubu kaza ne i kaza mutane suka ta layi ya zo zai fita aka bi motar da baki wani ya buɗe bakinsa da harshensa yana ta canza motar wai yana neman albarka karfan bature in gaya maka wata ila ƙura ne ma a jikinsa ko wanke ta ma ba a yi ba yana tada saboda mai an gina mutane da aƙida su da tunaninsu cewa gashi su jama'a ya kamata da Allah mu kula mu kiyaye babi na aƙida dan yana da muhimmanci waɗanda kuma suke Allah ba su haƙuri Allah sa su gane su gyara amma dai gaskiya ba daidai ba ne wannan kuskure ne inda a ce ana neman wata alfarma ta wani ko kuma za a kira wani ɗan adam ina jin da annabi ya haskaka mana kafin ya bar duniya amma za ku duk shi ma gaba ɗaya Allah yake kira sallallahu alaihi wa sallama ya ce a tsare shi daga azab fitina ta kabari me fitina kalimatu fitina tana nufin al-ibtila tana nufin al-iktibar tana nufin as-su'al in an ce fitina ana nufin jarrabawa yanzu kaman kaman exams fitina ce an gane duk abin da za a gwada ka kaga jarrabawa ai gwaji ne to sunanta fitina fatantuhu na fitine shi na ma'ana jarrabtuhu shine ba shi ce jarrabawa jarrabtuhu na gwada shi na jarrabta shi to ana yin addu'a ga mamaci cewa Allah ya tsare shi daga fitinar kabari na'am a cikin jarrabawar akwai tashin hankali da fitina irin wacce muka sani a hausa firgici a rayuwa ta kabari shi yasa annabi yake cewa Allah ya tsare mutum ba wai cewa kwata-kwata kada a tambaye shi ba a in an tambaye shi din Allah ya bashi ikon amsa tambaya da wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi ingantacce cewa duk mutumin da Allah ya masa arziki da mutuwa ranar juma'a to wannan Allah ya tsare shi tambayar kabari dai a tambaye shi ma babu ballantana ya fada cikin fitinar Allah zai tsare shi gaba daya shi kam garanti ne wannan dai zaman kabarin Allah ya kubutar masa da shi duk tashin hankalin da ke cikin kabari ribar mutuwa ranar juma'a kenan da imani yawa fada imani yawwa dan mutum ya je mutu ranar juma'a ba imani ai babu komai ana samun sa ne bayan imani yawa in ba haka ba kenan arne ma ya mutu ranar juma'a ba matsala a'a a'a to wannan kenan akwai tambayoyi a kabari za a zo a yi mutum tambaya a cikin kabari kuma annabi ya faɗa mumini na ƙwarai yana iya ba da amsa akan tambayar annabi ya faɗa wanda yake kafiri ko fasiki baya iya ba da amsa idan mumini an tambaye shi wannan tambayoyi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum duk zai bada amsa wanda Allah ce fayuftah lahu fi qabrihi sai a buɗa masa kabarinsa a yalwata masa kabarinsa jama'a kowa yana son yalwa ko a duniya din nan mutum yana so ya samu gida mai faɗi ko ba haka bane ba a son wuri matsatsi to ku duba yadda yanayin kabari yake ku duba yadda yanayin kabari yake ku duba karancin kabari to tun daga kwanciyar kabarin akwai bayan Allah da Allah yake musu arziki a faɗaɗa musu kabarin maddal basar iya inda idan su zai kai wa ƙarshen gani kaka damu da cewa makabarta garin ku ta cika a matse a tsakanin kakanninka aka jefa ka sai a ture su gaba ɗaya a buɗa maka wa ma zalika ala Allah bi aziz bai gagari Allah ba to kaga wannan yufsah lahu fi qabrihi sannan kuma za a buɗa za a haskaka masa kabarin kabari yana da duhu ya tabbata a riwaya kabari akwai duhu ina jin ko ba a baka hadisi ba ko ba a baka aya ba ka san kabari yana da duhu in kuma kana so ka gwada ka dan jarraba wata rana ka dan gwada shiga ba ma kasa ba su nemi katako kawai su dora maka ka ji yadda za ka ji tashin hankali na fitar hankali ko ka gwada jefa kafarka kawai wata ran ka tona rami iya tsawon gwiwarka ka jefa kafar ka binne ta ka tsaya ka jira ta daga nan zuwa faduwar rana ka sha mamaki iya kafar kawai don Allah ka gwada wata ran ka gwada wata ran yadda za ka gane tashin hankalin kabari ballantana gangan jikin mutum gaba daya kuma ina gaya maka malam ranka ne fa za a wannan ran da kake ji ba yanzu kana ji kana da rai ba ba wani ya mutu muna tausaya masa ya abin nan ba ba an tafi da ran ba to idan ya zo rayuwar kabarin ran za a dawo da shi kamar yadda yake rayuwa a duniya astaghfirullah kaga a nan duniya ba ma san matsi ba ma san a takura mu muna so mu samu yalwa mu sha iska in zafi yayi yawa mu ta buɗe window mu ta mabici muna buƙatar iska a kamari babu mafici wallahi babu daggatarka ba za a kunna maka fanka ba da haukar ɗan adam har yanzu da zai ce bari mutum ya mutu a kabarinsa a je a faɗaɗa masa a kunna masa fanka ai akwai masu kuɗin da sun cancanta a yi musu haka za a yi musu shekaru ma ko a gina musu kabarinsu a sa musu fanka a sa musu AC a sa da mai kula a lullube su a likafaninsu a kunna musu fanka da AC da wuta ai za a iya yin an gada mako amma wallahi la yanfa wallahi ba zai yi amfani ba malam ba zai yi amfani ba so mu kula da waɗannan abubuwan kuma mu rinka tuna su za su taimaka mana wajen ƙara kusanci da ubangiji saboda ɗan adam yana da rafkana ɗan adam yana da shagala ɗan adam yana da mantuwa mantuwa sai ga kamar ba shi bane duka duka yan kwanaki ne ba wuce ba ma ban shayar su yana kallo ya dauki baban sa ya binne shi a rami yana gani har yanzu idan ya je gida baya ganin babansa duka duka ba a dade ba matarsa ta mutu da yake tare da ita dare da rana yana gani yanzu ba ta nan yana gani ya binne ta yana gani ya sha kuka ya gama amma wallahi malam sai ya zo ya kama wata barnar kai ka ce ba shi ba so bayan Allah na gari ana buɗaɗa musu kabarinsu waɗanda suke kishiyarsu ba ana kuntata musu kabarinsu yudayyaku alaihi fi qabrihi ƙasa ɗin nan da kake gani tana matsa mutum a cikin kabari jama'a duk wannan riwayoyi ne na hadisai ina taƙaice muku ne kawai ina ba ku su a haka a kuntace mutum a cikin kabarinsa a hana shi sakat matsewar ta kai ga subhanallah alazim kashin hakarkarin sananan dama sai ya koma bangaren hagu na hagu sai ya komo bangaren dama su saba gaba daya duk a cikin wannan kabarin kuma Allah ya baro kansa sanin iya adadin shekarun da za a ciki to shi sa annabi yake cewa ya Allah ka tsarewa ne daga fitinar kabari dan akwai fitina a cikin ta gaskiya wannan makabartu makwantai da kuke gani da Allah ya buɗe mana wani sinadari da aka sa mana a kunnen da yake sa ba ma jin kukan mamata da Allah ya sa muna ji to da ba za mu iya bacci ba ba za mu iya rayuwa ba ba za ka iya cin abinci ga ji ɗanɗanon abincin ba saboda makabartu kuka ake ta yi duka kuka ihu azaba kullum sai waɗanda Allah ya keɓance suke cikin rahamar Ubangiji amma duk wanda ya tafi a kuskure ya tafi a goce sai dai ka ji ana wane Allah ya rufa asiri kawai Allah rufa asiri ma'ana ba magana akwai matsala wannan hisabin mutane kaɗai sun san cewa wani na cikin matsala to ka yi ƙoƙari kada ka yi wannan mutuwar ka mutu a zo ana ba a san ma a tada maganar ka saboda ka yi muguwar rayuwa mara kyau baka bi Allah ba baka tausaya wa kanka ba baka yi addini ba mutuwar ta zo ta kama ka ka tafi wani ya zo zai mutu ya tafka hadari yana wayyo Allah mutuwa zan yi yanzu in na mutu na shiga uku wayyo Allah kan na mutu wallahi kai ke faɗa yaro ne matashi malam yana kan ganiyar rashin mutuncinsa ganiyar rashin kirkinsa wayyo Allah kan na mutu wayyo Allah mutuwa zan yi shi kansa da kansa ya yi wa kansa da kansa hisabi cewa lallai ya san iya gamu da Allah yanzu ya haɗu da Allah to yana da matsala to da wani dalili zan zo ina rayuwar da ni na san yau ina faɗi na mutu gamuwata da Allah akwai tashi hankali an yazid bin rukanata bin al-muttalib قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال ركانا yazid dan gidan rukana ibn al-talib yake cewa annabi idan ya tashi zai wa gawa sallah yana cewa allahumma abduka wa ibn amatika ihtaja ila rahmatika wa anta ghaniyun an adhabihi in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz anhu ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو أخرجه الطبراني في المؤجم الكبير بالزيادة والحاكم وقال إسناده صحيح ويزيد بن ركانة وأبو ركانة صحابيان ووافقه الذهبي ورواه ابن قانع كما في الإصابة يشي النبي صلى الله عليه وسلم إذن يذوين الدعاء قمامة أرويت وإنا تشوى اللهم يا أبنجي شيني اللهم abduka wabnu amatik wannan bawanka ne dan gidan baiwarka karshe aka kira shi da bawa jama'a ko sarki ne bawa za a ce ko shugaban kasa ne ya mutu bawa za a ce ko mun girman malami in ya mutu bawa ne za a ce a lokacin sai da a ce Allah bawanka ne ba ce Allah kai wannan babban sarki ne ya ubangiji ya Allah wannan babban malami ne ya ubangiji ya Allah wannan wani babban mai kuɗi ne babu ruwan Allah da wannan wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd matsayin mai matsayi bai da amfani a wajen Allah a duniya ne nan shi yasa sai dai a ce da shi abd ya Allah bawanka ne wannan ibnu amatika dan gidan baiwarka da watakila in yana raye baka isa ka ce mahaifiyarsa baiwa ba ka ce baiwa Allah ma ba sai dai ka ce ka ce abin da kuke faɗa ko ba gaba ne ihtaja ila rahmatik ya bukatu izuwa ga rahamarka ina jin ko ba a faɗa ba an san yanzu yana buƙatar rahamar Allah ko ya Allah wannan bawan Allah gashi nan ya buƙaci rahamarka wa anta ghaniyun an azabihi ya ubangiji kai mawadaci ne ga barin yi masa azaba ma'ana ko baka masa azaba ba ba abin da zai same ka ya Allah ma'ana yi masa azaba ba zai kare ka da komai bayan Allah malam ka duba ta kalma ta yabo ya Allah tunda baka da abin da zaka kare da shi akan yi mai azaba ka kyale shi ya Allah tun da kin yi masa azaba ba zai rage ka da komai ba ya Allah kai masa afuwa mana haka ake so a rinka gaya wa Allah kuma kai ma haka ya kamata gaya wa Allah ya ce ya Allah ni bawanka ne na saba maka ya ubangiji idan kai min azaba ba abin da zaka karu da shi ya ubangiji ni bawanka ne na yi rauni a gare ka a janibinka ya Allah ka karfafa ni ya ubangiji yi min azaba ba zai kare ka da komai ba ya ubangiji yi min afuwa ba zai rage ka da komai ba ya Allah ni mabukaci ne a gare ka ya Allah ina neman taimako da alfarmarka ya Allah kamar yadda kake wa sauran al'umma alfarma ni ma ka sa ni cikin wannan alfarma ta haka ake ga yawa Allah ka faɗa yau ka faɗa gobe ka faɗa jibi wata sai amsa وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في إحسانه ko fi hasanati ya Allah in wannan bawan Allah mai kyautatawa ne kai ka fi mu sani yayi ka ƙara masa akan kyautatawa da ya yi ta aikin Allah ya yi ta aikin alkhairi ya ubangiji ƙara masa idan kuma mai mumunantawa ne ya Allah fatajawaz anhu kai masa ne kai masa afuwa kai masa rangwame in kana muhsinan fazid fi hasanati wa in kana musiyan fatajawaz anhu ya Allah idan mummunan aiki yake aikatawa mara kyau to ya Allah ka yafe masa ya Allah ka rangwanta masa zai iya yiwa wataƙila ba mutumin kirki ba ne zai iya yiwa wataƙila mutumin banza ne zai iya yiwa watakila mabarnaci ne zai iya yiwa zai iya abubuwa masu yawa malam ya Allah muna neman afuwarka da rangwamanka da alfarmarka ka rangwanta masa tabaraka wa ta'ala yace summa yad'u ma sha Allahu an yad'u sannan kuma sai manzon Allah ya ci gaba da addu'a wannan fa wannan kadan ne yayi tai mai addu'a kuma irin abin da Allah ya sauke jama'a koda da Hausa ne zamu yi idan ta kama watakila larabcin ya kakare maka a wani wuri ka ɗebo hausa kai ta zuba kawai Allah yana jin yaren gaba ɗaya yawwa da ka zo ka tsaya kai shiru ka zuba ido ko kana tunanin cafane da kayan miya a ka ta gaya ma Allah cewa Allah ya masa kaza ya masa kaza wannan hadisi imamu dabarani ne da ya toshi a da ƙarin da ke ciki da imamul hakim ya ce hadisi ne sahihi da yazidu ibn rukana da shi abu rukana din dan da uban gabaki daya duk sahabbai ne imamu zahabi ya yi muwafaka da imamu hakim wajen inganta wannan hadisi kamar yadda ibnu kane ya rawaito shi kamar yadda zo cikin littafin lisaba na hafiz ibn hajar al-asqalani ولو شاهد من طريق سيد المقبوري أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أنا لأمر الله أخبرك أتبعنا من أهلها وترواية تازو تهنير واتو سيد المقبوري يا تنبي أبو هريرة يا يككي وقاوى سلني يا يككي وقاوى سلن sai abu huraira yake cewa la'amrullah wannan kalmar la'amrullah din rantsuwa ce rantsuwa ce la'amrullah din inda ka ga la'amuru la rantsuwa ne kamar yadda Allah ya ce la'amuruka innahum la fi sakratihim ya'mahun an gane ko rantsuwa ne wancan yayi rantsuwa da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma anan yana nufin baqa'ullahi wa dawamuhu ina maka rantsuwa da warzar ubangiji da dawamansa lalle ina rantsewa inni yani la qasami la amrullah ga abin da ya faru mun bi wata gawa daga gidanta ma'ana daga inda gawar ta mutu muka bi ta fa'iza wuzi'at kabbartu wa hamadtu Allah wa sallaitu ala nabihi da aka ajiye ta sai na kabbara na yi wa Allah godiya na yi wa manzan Allah salati sallallahu alaihi sallama kamar da yadda muka karanta sun ma'akulu nake cewa Allahumma ga abin da abin hurera yake faɗa إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به Allahu akbar Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanati wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu haka Imam Malik ya rawaito wannan riwaya Allah ya kara masa rahama yace ga abin da nake cewa ya ubangiji wannan bawanka ne dan gidan bawanka dan gidan baiwarka shi bawa dan bawa dan baiwa shi bawa babansa bawa mahaifiyarsa ma baiwa bayan wa Allah duka ka san me hikimar yace innahu abduka mana dan a nuna wa ubangiji cewa ya Allah duka kayanka ne gaba daya shi din wannan bawanka ne kuma ɗan gidan bawanka ne kuma ɗan gidan baiwarka ne dukansu naka ne bayan wannan ya shaɗu Allah ilaha illa anta ya fa shaida babu abin bauta da cancanta fa in ba kai ba ya Allah wa anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma ya yadda cewa muhammadu bawanka ne kuma manzanka ne wannan testifying ake yi ga shi bawa wa anta a'lamu bihi kaji wani sirri amma ya Allah ban yi azarbabin baka na faɗa abin da ban sani ba ya Allah kai kafi kowa sanin sa wataƙila ba haka bane ina wataƙila munafiki ne na'am munafiki ba yana faɗan ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah baka ba amma a zuciya haka ne to shine yace wa anta a'lamu bihi to malam wannan shine ake nuna duk dan adam da kake gani kai iya abin da zaka faɗa na zahiri a kansa sauran lamari kace kuma ya Allah kai kafi ni sanin komai akan shi yaya wane wane wane wane kace jama'a iya sani na wane mutumin kirki ne wane dan arziki ne wane kaza ne wane kaza ne a iya abin da na sani amma wani abu na boye Allah shine masani shikenan amma kace wallahi wane mutumin kirki ne kai tsaye Daka da waje ina da garanti ko a gaban Allah zan yi wane ne sauransu wannan ba daidai ba ne kuskure ne ya ci gaba da cewa ya Allah idan mai kyautatawa ne in kana muhsinan ka ƙara masa akan kyautatawarsa idan kuma mai munantawa ne ya Allah kai masa afuwa ya Allah kada ka haramta mana ladansa kada ka fitine mu a bayansa hadisin malik daga muhammad ibn al-hasan da ismail al-qadi duk sun rawaito shi a cikin falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi dai ingantacce ne wa sanadu mawqufun sahihun jiddan kamar yadda albani ya faɗa yace wa qasaqahu al-haisami minhu addu'a marfu'an min hadisi abi huraira imam al-haisami ya kawo shi a wata riwaya marfu'a rawahu abu ya ala wa rijalu rijalu sahihi wa qad taqaddama bi lafdhin akhar hadisin ya gabata a wani lafazi na daban fihi al-jumlatu al-akhira akwai sentence din nan na karshe da aka sa a bracket a wa huwa an-naw'u thani kuma shine nau'i na biyu kamar yadda aka yi bayani to anan saboda yanayi na lokaci za mu dakata waɗannan su ne misalai dangane da addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallama yace wani sati idan muka zo za mu ba da misalai na addu'o'i insha Allah na sahabbai su kuma da suke da kalmomin da suke faɗa wa gawawakin da suke wa sallah don mu haɗa da wancan da wannan sai mu san mu kuma mu ma mu dan har hada abin da zamu kai Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yake cewa Allah ƙara malan lafiya amin Allah ƙara mana duka Allah malan ya halatta mutum miji ya bar matarsa ta tafi neman kuɗi har na tsawon wasu shekaru ok to ba tare da suna tare da shi ba ko kuma misalin miji shi ya tafi neman kuɗi ya bar matarsa har na wani lokaci mai tsawo shekaru ba sa tare wato kamar irin al'adan nan tamu sai mutum ya zo ya aure sai ya ci ya tafi bida ya tafi nema in ya tafi neman nan sai lokacin da ya ga dama ya dawo da yawa mata sun sha yin fatawa irin wannan mai gidana ya tafi ya bani yau shekara biyar bai dawo ba wannan wani irin neman kuɗi ne akwai wanda ana buga masa waya tun ana jinsa sai ya canja wayar saboda ana yawan kiransa kuɗin makarantar yara matar za ta je asibiti akwai matsala kaza akwai matsala kaza ga an takura masa sai kashe wayar ya canja wayar gaba daya idan ya zo zai kira sai ya ɓoye layi sai ya kira in ya so hatta kai gama ya ɗauke gaba daya ma baya kira ba a kiransa kawai kuma an yi an yi ya faɗi a wani gari yake yaƙi duk wannan yana cikin sharrin bahaushe mafulata ne irin wannan ni yana ba da shawara duk mutumin da yake da irin wannan ɗabi'a ya auri mace kawai ya tafi ya bata wai da suna ya tafi neman kuɗi kar a bashi mata ya je can garin da yake neman kuɗin ya nemi matar ya aura ba shi kenan ba tunda a can ai yana ci yana sha kuma yana kwana kuma biyan kuɗin gurin kwana yayi biyan kuɗin abinci yake to sai ya auri mace a can in har yana da buƙatar aure in kuma bai da buƙata ya zaman sa ya ci neman kuɗinsa lokacin da ya gama neman kuɗi sai dawo so gaskiya a shari'ance wannan zalunci ne mutum ya auri mace wai ya tafi wai neman kuɗi neman kuɗi ba uzuri ba ne da za ka tafi ka bar 'yar mutane kana can kana shakatawarka wasu ma shaidanu ne a can ɗin sai ya je samu watan banza yawwa mutanenmu da ba sa iya haƙuri daidai da makka in sun je kwana arba'in nan da ake a makka sai sun je sun bi yan tukari shi wannan shine zai iya zuwa waye ta waye shekaru a wani gari wa yana neman kuɗi bai dawo ba kuma in ban da rashin mutunta aure na bahaushe ba fulatani ba kana najeriya ba wai ba wai wata ƙasa ka tsallaka ba mota za ka hau ka kasa biya ka zo ka gaida iyalinka ka ga iyayenka taimaka musu ka ce wai kana neman kuɗi wai kuma kyale shi a yana kudu kudin ina wannan ba daidai ba ne kuma duk matar da mijinta ya mata wannan ya halatta a shari'a ta kai shi wajen alkali ta nemi takardarta in ba haka ba kuma iyayenta su haɗa mata kuɗin mota su buga ta su kai ta su dirar da ita a can inda yake don wata haka ta yi wa mutumin da ta gabe zai dawo ba ta ce to in tsiya kake ji shi ni zan yi maganin ka bayan ka zo ka tara min yaya ka tafi ka tafi ka banni in zo in zama bazawara ba wanda zai aure ni ka banni da matsalar yaya kai kai gaba ta haɗa kayanta da yayanta da komai ta tara kuɗin mota ta gama samun adireshinsa wani abokinsa mai keta ya ce ki zo kawai ai sai ya ganta ya rasa inda zai sa kansa yaya aka yi ziyara ta ce ba wani ziyara na dawo ne nema muna tare so wannan ba daidai ba ne jama'a a daina zaluntar mata a daina cutar da su shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yaki aka ji sai yake tambayan wata daga cikin mata yace wata nawa ce wata nawa ne mace take iya haƙuri mijinta baya tare da ita matar ta ce wata hudu wata hudu ne bayan wata hudu komai zai iya faruwa karfin imani kawai zai zaunar da ita wallahi shine a ka'ida annabi ya sa ka'ida ko yaki aka je ko me kaga dai jihadi baya shi to ko jihadi aka je wata hudu suna kafin wata hudu sai ce koma gida koma gida saboda kula da hakkin mace mazala an zo za a tafi yaƙi sai ya ce duk mutumin da yake sabon aure kai ya ne ko in an je sabon aure sai ya ce koma da wuri saboda kula da hakkin iyali so ya kamata mutane su kiyaye su ji tsoron Allah a daina shiga hakin mata nan ana cutar da su wasu mazan ba su ɗauki wannan abin da komai ba akwai matar da ta zo tana mun fatawa ni da ita tana kuka take gaya mu ta ce wallahi malam in ba tsoron Allah nake ba wallahi wallahi ina da hanyoyi da yawa da zan je na yi abin da zan yi na ce yi haƙuri da Allah ke haƙuri tana kuka tsakaninta da Allah take faɗa ita wannan malam ba ma tafiya fa mijin yayi ba yana tare da ita amma yana bin matan banza ne bayi da lokacinta idan ya zo bayi da lokacinta baya sauraron ta shine ta rasa inda za ta yi gashi da kuɗi kuma yana yi wa iyayenta hidima idan ta je wurin iyayenta ta yi musu bayani ta ce ina da matsala sai su ce kin rasa ci sai ta ce a'a shafa a'a wurin zama fa a'a baya kai ki asibiti bakin lafiya ce a'a sutura fa a'a me kika rasa ta shi ki tafi kukan banza kike yi ta ce ta rasa yadda za ta yi kaga wasu iyaye ya kamata a rinka tunani in dai mace ce ma akwai matsala ya kamata a tambaye ta me matsalar babu wani wani boye boye ba wani abu wani ɗabi'a ce da Allah ya halicci duk ɗan adam mai lafiya yana da shi ina fatan kana fahimta so ya kamata mutane su zamanto suna da basira da zurfafa tunani sani ya kamata ka daina shiga hakkin bayan Allah mata idan kuka fara hana masu irin wannan zabge matan suna tafiya su ba su aure to za ga mutum yana dawowa ko mutum ya zo ya ce ya tafi mala ana shiga hakkin mata wallahi ai shi wai dan kasuwa ne yana da mata uku ko hudu yau yana dubai kuma zai tafi dubai da duk dukiyarsa ba zai iya daukan mace ɗaya tafi da ita ba ya je ya dawo in ya je can zai sati biyu sati uku daga can zai tsallaka ya tafi ƙasa kaza ya je china daga nan zai wuce canada ya dawo kayansa ya kusa tahowa sai ya dawo ya sauka kwana uku hudu sati ɗaya zai yi ‘ya'yansa ba su gan shi suka more ba su kansa iyalin suna marmarinsa ya daɗa yin biza ya yi gaba ya tafi gaba ɗaya rayuwarsa sayyar ne shi sayyara ce kullum kan tafiya yake kan hanya yanzu nan ba haki ko kuma barin gaya muku abin da ba shi yake ni wani abu yana ban mamaki shi abuja yake ku yi hakuri fa wajen misali kar mutum ya je runguro wani abu amma misali nake faɗa yana da mata uku ko yana da mata hudu ɗaya yana ya kai ta abuja ku kula da kyau baya samun lokaci sai bayan sati bibbiyu yake zuwa nan idan sati bibbin ya zo kuma wuke ne yake zuwa wani lokacin juma'a ma baya iya baro abuja saboda aiki ya yawa sai dai asabar da sassafe zai taho ya zo asabar ya iso da azar ranar lahadi kuma da yamma zai koma don Allah ka taya ni lissafi aka maka Allah yaya yaya zai iya kasama wannan yan awannin ga waɗannan mata guda uku kai mu ajiye ma dan dadin lissafi mata biyu ne to wallahi ba ku bi na bashin rantsuwa ni ina karantar da matan aure ina sane da al'amuran mata da yawa akwai mata da yawa a garin nan da suna kan wannan tsarin mata suna da haƙuri ina gaya muku fiye da yadda kuke tsammani a hakan suka haƙura na ce to yanzu ya za a yi ta je ka zauna sati biyu wani lokacin sai ya share wata bai zo ba kuma idan ya zo asabar da ladi kawai zai yi wancan ya je mata kwana ɗaya wannan ya je mata kwana ɗaya ya buga ya tafi ya koma abuja kuma amma a hakan suna haƙuri suna zamansa yaushe zai gama zaman abuja ba rana yaushe zai ɗebe su ya mai da su abuja ya tara musu yaya a nan ba za su iya zama abuja ba alaisa haza bi zulm to wanda yake da adalci yake kyautatawa shine yake yake shifting wannan idan ya ɗauke ta ta je ta sati biyu sati uku a can ko ta yi wata ɗaya sai ya dawo da ita ɗakinta ta zauna sai da ɗaukan wannan har uwar gida mai 'ya'ya goma sha bakwai ɗin ita ma a zubar da 'ya'yan a basu Allah ya kiyaye su a karam kalla wannan lamarin naku da ya zama abin da ya zama yau sai dai fatiya kawai